saboda haka zan takaita abubuwan da zan faɗa ya zama to mana abubuwa ne na tunani na abin da ya kamata mu tunani a kai na farko dai babban maganar da ya kamata a yi fahimta ne. wannan harshe da muke amfani da shi an samu kalubale kuma su profesa ma'azu suna nan ni dan katsalan nan ne ba bangare na bane ka san dama an ce gajere kusa yaki gajere kafa ka a ka ni katsalandan ne na shigo cikin abin da ake cewa social anthropology amma su su ne a ahalin abu amma abin da ake yawan nanatawa ake magana a kai ne. wai babu wata ƙabila hausawa hausa yare ne harshe ne saboda babu hausawa to an sha wannan takaddama a ce ai duk wanda ya iya hausa bahaushe ne saboda haka sai a ɗora a nan gurin sai ka an ce ai ba na jin hausar katsaba katsina hausar ranu, hausar daura wannan ya sawo aka kawo tunanin cewa ai babu wani abu bahaushe sai dai kawai harshe hausa harshe ce ba ɗabila ba ce ba mutane ba ce to wannan ɗaya daga can wanda suka yi wa ta wannan fahimtar tawaye kuma ni ba bahaushe ba ne nan gaba ɗaya kowa ka tambaye shi ce shi ba bahaushe ba ne kowa gudun hausan yake nan kowa ka tambaye shi a kano dai ya ce yi ba fulatani ne yi ba fulatani ne ai kakanni na fulani ne amma baka iya hausa baka iya fulatancin ba hausa ka iya saboda haka duk wani wanda yake ikirarin shi bahaushe ne to yau ya san cewa shi bahaushe ne in ya ce shi bahaushe ne to amma mutane da yawa yanzu gudun hausar ake sai aka fito da wani laƙaimi ma wai hausa fulani babu wani abu hausa fulani idan bahaushe ne kai bahaushe ne kai in ba fulatani ne kai ba fulatani ne kai me ake amfani da shi wani ma'auni ake amfani da shi a tabbatar da wai kai waye ka ce kai ba fulatani ne amma ko wajen yore baka sani ba sai dai kai ikirarin cewa ai kakanni na hausawa ai fulani ne ni kakata ma wallahi bata iya hausa ba fine ta wuce kai ne kai to wannan rigimar aka yi ta ta yi ana ta cewa ai babu abin nan bahaushe ai bahaushe hausa yare ne ba mutane ba amma yaya za a yi a ce mutane da suke da da suke da jihohi ko kuma alƙaryu guda shida da mutanensu da sarautunsu da abincinsu da tufafinsu wai a ce ai sun zama kawai yare harshe ne ba mutane ba akwai kano akwai daura akwai rano akwai Zariya, akwai katsina akwai gobe wannan suna hausa shida ba hausa bakwai ba babu wani abu hausa bakwai mai yasa a cikin tarin hausa bakwan da ake magana na bakwan shine biram garin gabas da kike kusa da hadeja babu abin da ya haɗa biram da hausa babu su kansu mutanen garin sun ce su larabawa ne amma ana maganar hausancinsu saboda wani mutum wanda babu shi kwata-kwata a tarihi wai baya ji da ya gudo daga borno wa ya auri 'yar borno 'yar sarkin borno ya gudo saboda an ce za a kashe shi sai ya zo biram ya ajiye ta a nan gurin sai ya ƙarasa wura ya je ya auri sarauniyar daura ya haifi ya suka haifi ya samu jikoki suka zo suka samu masarautan kasar hausa amma tarihi baya komawa akan shi wancan yaro da aka haifa a garin biram to shi da aka zo ake hada shi ake cewa ai kasar hausa ta hada da biram mai hada shi an ubansa balarabe ne uwarsa bariya ce garin da ya zauna larabawa ne ina hausa a nan babu abin da hada shi da saboda haka ni na cire shi daga cikin wani jerin wani Hausa bakwai ba sa cikin Hausa bakwai Hausa shida ne to mutanen da suke da wannan iyakokin kuma waya zo a ce wai ai ba mutane bane ai harshe ne kawai ka zo ka zo ka ce harshe ne to wannan shine babban abin da ita wannan kungiya za ta yi ta assasa ta tabbatar da cewa bahaushe bahaushe ne to sai a zo a ce to wai waye bahaushen wannan hamka sai mai sauki idan asalinka daga rana ne mai girma raka ne daga Zariya, daga kano daga katsina daga daura daga gobir wanda ya hada daga nan gobir ɗin hayya mai to kai ne bahaushe ina aka saka wurare kamar su gusau argungu da sauransu wannan ba hausawa ba ne su kansu sun sani ba hausawa ba ne sau ka idan kana son ka san waye bahaushe wanda ya fito daga wuraren da lissafa idan ka fito daga wani gurfi wani wani abu ne daban shi yasa kanawa suke da rukunin hausawa guda uku kuma kano ne kadai suke da wannan na farko akwai 'yan kano in dai a kano aka haife ka ƙwariyar kano ko kuma daga ƙauyen kano to dan kano ne kai akwai muna kano wanda zai zo daga wani guri a haife shi a nan ya girma a nan amma ruhinsa baya kano yana cikin wani guri akwai kuma muna hausa wanda ya zo nan iyayensa suka zo yarabawa ne inyamurai ne bare bari ne menene dai amma wannan yaren suka a cikin gida an kuka fito waje ba sa yin wannan yaren ba sa wannan harshen nasu a waje sai dai a cikin gida sune muna hausa saboda haka hausa harshe ce hausa mutane ne wanda suka da rayuwarsu wannan shine fundamental abu muhimmancin abu da ya kamata mu sani a duk inda za mu yi mu da wannan a kawar da wannan tunanin cewa ai hausa kawai harshe ne ba ba mutane ba na farko kenan na biyu Allah ya ba wa hausa wata daraja da da yawa daga cikin rakin da ake amfani da su ba su da ita ita hausa kamar acid take corrosive ita zuƙa take yi ta dauko ta narkar ya zama nata sai ka ga cewa bahaushe ya ɗauki kalmomin da ya san ba nasa ba ne amma ya narkar da su sun zama nasa to an sha yin ƙoƙarin a ce a fito da kalmar da ta wakilci bahaushe ko kuma take bahaushe ya ce akan wani abu sai muke cewa a'a kar ma ku bata lokacin ku yin wannan ku kyale ita kanta hausan za ta narko shi ya zama nata mota ba hausa ba ne inji ba hausa ba ne amma duk sun zama namu duk sun zama namu kuma akwai kalmomi da yawa wanda na san profesa ma'azu shine zai fi sani na akan akan wayannan kalmomi da yawa wanda yake mun riga mun san duk ba hausa bane kaɗan daga cikin su shine ayari takarda takobi cokali kanwa jaki auraki akala azurfa mamaki ice duk wannan ba hausa bane daga wani yare aka ɗauko su wani harshe aka ɗauko su daga harshen buzanci ba ba to wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da muka sani sai ka ga abin da take cewa na hausa ne ba ba hausa ba agwagwa bante alala duk ba hausa ba ne shi ma wani yare ne wani harshe ne muka ɗauko muka narkar da saboda haka idan ka ɗauki larabci za ka kaso sittin daga cikin kalmomin da muke amfani da su tun da larabci wannan shi shi ne ke ba wa manazarta cewa ai hausa ba harshe ba ne yare ne hausa ba mutane ba ne harshe ne saboda haka idan muka ce za mu fassara mu ta fassara mu ɗauko abu mu fassara ba ta ma lokacin mu muke ko ba daɗe ko ba jima ita kalmar za ta narkar da kanta ta zama hausa kalmomin da muke amfani da su wanda suke sun inganta harshen namu sai ga ba na ma'ana hausa ba ne kuma ba mu kaɗai ba ne turawa ma haka turancin shi kansa haka je shi ma haɗin gambiza ne kalmomi daga wancan daga wancan aka tattare aka taru saboda haka ta kaka za mu yi mu bunƙasa wannan al'adun namu ta kaka za mu yi mu bunƙasa wannan rayuwar abin da muka fata mu sani shine bunƙasa al'ada baya dogaro kadai ga harshe dole sai ya zamanto akwai abin da ake cewa intangible heritage aqida ita ce rayuwa aqida ita ce al'ada idan aqidar ka ta bahauce ce to kana da wannan aqidar ba wani abin da zai samu eh, barazana ga ga harshenka malam ya yi magana akan kulkurin da ake ta yi saboda a tattaro eh, kan Hausawa da suke duniya ni na je na zauna a kasar eh, Poland a Warsaw abin mamakin shine a masallaci idan za a yi hudba da harshe biyu ake yi ana yi da polishanci ana yi kuma da hausa saboda da yawa daga cikin masu zuwa masallacin hausawa ne amma duk gaba ɗayansu a warsaw a poland da kuma hamburg a germany da muka zauna nan ma akwai hausawa da yawa akwai masallatan hausawa da yawa amma babu ɗaya daga cikinsu da ya zo daga najeriya duk gaba ɗayansu daga togo cameroon chad da sauransu suke to saboda haka akwai buƙatar kamar yadda yake a yunkuri a tattaro kan hausa wanda suke yi duk bangare na duniya daban-daban a samu guda ɗaya matsalar ita ce rashin haɗin kan mu namu nan rashin haɗin kan mu a nan ƙasar hausa shekara ta dubu biyu da uku muka kafa ƙungiya a nan gurin muka kira ta center for hausa cultural studies wanda ita wannan ƙungiyar tana son ta abin da ake son a yi ne a wannan sabuwar ƙungiyar center for cultural studies ita ce kaɗai ta farko da ta kafa tarihi akan nazarin fina-finan hausa saboda a lokacin fina-finan hausa sun fara ambaliya ana ta amfani da su ana ta nuna su ana ta yada su ya zama to mu muka kafa wannan kungiya saboda mai wannan nazarin da ka baya muka burgile muka zama wato cibiyar nazarin al'adun hausawa amma ba mu dore ba dalilin da za mu dore ba saboda ba mu da tallafin da za mu dore saboda duk wani magana da za a yi na haɗo kan hausawa a yi wannan a yi wannan a yi wannan dole sai da tallafin da ba mu da shi wanda kuma sai ka ba wai zuciya ka kai kaɗai ba da kuma surutun da za mu ta yi a rediyo da sauransu a'a a aljihunmu dole za mu fito mu yi wannan abu kuma mutane da yawa ba sa shirin yin wannan saboda haka ni gani nake wannan yunkuri da ake son a yana yana da kyau kuma a shirye muke mu ba da gudunmawa da za mu baya amma magana ta gaskiya sai an zauna an yi aiki sosai na haɗo kan mutane na yadda za a ga cewa an cimma burin da muke son mu saboda a kafa santa santar ba ya zamanto cewa yau muna can makarantar yau muna can ofis din a'a santa guda tukutun mai zaman kanta gini ginannen gini yadda za ka ce wannan shine ta. a cikin ginin nan akwai library akwai conference hall akwai menene akwai menene wa'annan wuraren duk zamanto akwai su a ciki akwai da'irar amintattu board of trustees wanda za su fito da program na tsari na me za a yi a kowane kwata a kowane shekara ga abin da za a yi ga abin da don mu fito da wayannan Ibrahim ta hira da daga cikin members din mun na daira ramintattu to amma babu tallafin babu ɗorewa, babu abin da bature yake cewa sustainability saboda ka yanzu karshen ta za a zo a yi magana kowa yana jin daɗin cewa shi ba bahaushe ne amma warewa za mu babu wani abu tsari na wanda zai fito da mu mu ga nan gaba kuma mai zafi. mu saboda ka fata na shine a nan za mu samu hanyar da za mu fito wa wannan lamarin na haɗin kan gaba ɗayan mutanen mutanen mu inda duk bahaushe yake saboda idan ɗaya daga cikin a ƙarshe ɗaya daga cikin abin da ake ta shine a ce hausa ta zama national language ita ce eh, harshen ƙasa ba za ta yiwu ba duk ƙasar da take da mutane da yawa to fa ba su da wannan haɗin kai a wajen harshen inda ka ga sun haɗa ana ta maganar ai a china ai a japan ai a indiya ai a ina ne da yaransu suke kimiyya da yaransu suke kaza tabbas haka ne amma su kaɗai ne mu nan harshen da muke da shi a nan ƙasar ya fi ɗari biyar nawa za ka ɗauka nawa za ka danne nawa za ka ce ba za ka yi ba a yanzu haka ɗin ma ana ƙorafi akan cewa hausa ta danne wa yanzu yarurruka idan ka je yobe da yawa daga cikin yarurrukinsu sun ɓace saboda hausa sun riga sun ta mamaye su ko ina ka je ta riga ta yi saboda haka ba ma sai an ce a zauna a a kai ta official policy ba a'a a yadda take a yanzu haka ta mamaye wurare da yawa na kasar nan to amma idan aka ce gwamnati za ta fito ta ce ta ɗauki yare guda ɗaya harshe guda ɗaya kai ta ce wannan shine harshen da za a dinga amfani da shi to fa za a samu matsala sabanin eh, swahili da ake da shi a east africa a east africa Swahili ya zamanto ruwan dare ya zamanto cewa kowa yana iya yin sa shi yasa gwamnatin suka haɗu suka ce bara mu zauna gaba ɗayan mu ƙasashen da suke East Africa mu ɗauki Swahili a matsayin shine harshen da zamu mu amfani da shi shi ma haɗin gambiza ne akwai larabci a ciki akwai sauran yan kalmomi na na ƙasar Africa ɗin aka haɗa su amma dai ya to ana iya magana da shi in ma zaka ce wai wani abu za ka pidgin turancin pidgin broken english shine zai zamanto yare amma wannan ba shi bane hausa ta fi kowace daraja ta fi kowace martaba ta fi kowace yaduwa to amma saboda ba ba ana ganin kamar idan aka ce hausar ana daƙiƙantar da hausar to ba abin nan ba zai yi ba a ta policy level shi yasa zaka ji ma wato mu kanmu mu muke wulakanta hausar sai ka an ce ai mutum yana daga abin da ake cewa Kano state combination wato ai hausa da yarke kawai ya ci in ka ce da hausa da yarke ka samu Kano state combination don wulakantarwa gudun hausar ake yi idan kana son ka gaya mutane kana son kai wani digiri muna lokacin da muke digiri ɗinmu ba ma ka son ka ce a hausa kake yi saboda ana ganin cewa in hausa kake yi kawai kai ba ma karatun kake yi ba a'a dan wani dan kaga hadu da abokanka sai ka ce ai kai kana injiniyarin ka gane ko pharmacy ko kuma medicine ka gane wato su ne wayannan na gaskiya amma duk ka ce kana history kana islamic studies kana hausa dariya ake maka wannan menene to ka mu ne za mu fara canja aƙidar mu fara martaba harshen mu da addinin mu da yaranmu idan ba mu yi haka ba to mutane ba za su martaba ba assalamu alaikum